يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شعبقي دوت رمضان إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوئة إيه تريد الأربعين دشدا ديدي دشابقي دوت رمضان شكرا تبوئة عشرين دبيار muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa shi nimar Allah da yaddarsa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi da saluwa da rahma da ke nan masu islah wajen dutse yin rotul zariya zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don game da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirinmu na sha bakwai a wannan shekara kuma tafsirin mu na biyar a cikin sotul mujadila muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi abin da ya gabata na aiki da za ku ta mana zunubanmu mu ya sa mu dace a duniya mu dace a lahira muna fatan Allah ta'ala ya sa duka miyan aljanna gabanin mutuwar tafsirin akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko mace ce tana cewa bayan sallama mijinta yana ba da kudin cefane kullum naira dubu biyu amma abin da suke cefane da shi bai wuce ɗari biyar ba ragowar kuɗin sai ta shiga a dashi idan an kwasa wa zai ci kuɗin ita ko mai gida to idan kina da hankali kamata idan kika kwashi wannan adashin ki yi ɗayan uku abu na farko ko ki sai wani abin amfani wanda kowa zai amfana da shi a gidan kuma ki gaya mai mai gida kudin nan da kake bani ga abin da nake idan kika yi wannan ina mai tabbatar miki kimanki da darajar ki da martabarki za ta taru a idan mai gidanki in ma kuma ki ɗauki kudin ki bashi ki ce mishi mai gida kudin da kake bani na fa ne yana yin yawa kuma ina adashi da shi ga abin da na ɗiba ga kudin in ma ki cinye mutuncinki ya zube ɗayan uku shi zai faru kuma duk mai gidan da yake ba da dubu biyu alhali ala ce fanan ɗari biyar alama yana nuna cewa ya san abin da yake bayarwa ya wuce bukata ya yi ne don ya kyautata miki to ƙa'idan musulunci har jazawar ihsan inda ya kyautata miki ki kyautata mishi Allah ya baki ikon kyautatawa kuma idan kika ba shi kuɗin nan mutuncinki ba zai zube ba karuwa zai kuma Allah ta'ala zai miki fata yake inda kike tsammani da inda baki yi tsammani ba Allah ta dace da wannan kuma budurwa ce take cewa tana ganin al'adar ta duk wata amma sai wani wata ya zo ya fita bata ga al'adar ta ba shin hakan yakan iya faruwa ga mace ko ko ciwo to alamu na nuna ɗayan biyu ko dai ya sama kin samu ciki idan mace ta samu ciki tana iya fashin ganin ta? ko kuma ya zama kin samu matsala rashin lafiyar nan kuma kala biyu ne ko na aljanu ko na lalurar yau da gobe aljanu suna iya toshe inda jinin al'ada yake zuwa ya daina zuwa kuma suna iya burge inda jinin al'ada yake zuwa ya dinga zuwa da yawa da haka kowanne yana iya faruwa don haka haka kawai ba ciki ba ba shayarwa ba ba tsufa ba shiga jini ya ɗauke miki na wani wata to akwai matsala ko dai ya zama kin samu ciki ko kuma kin samu lalura Lalura nan kuma ba dole ya zama na aljanu ba zai iya zama na wani abu da kika ci ko wani abu da ya firgita ki kika ji tsoro ko wani zillimi ko wani tsammani akwai dai matsala da haka ki je likita ya duba ki Allah ya baki lafiya wannan kuma tana sana'ar gawayi ta ce kullum tana yin aikin gawayi tana kullawa tana siyarwa tana sa kisma amma dai ƙoran gawayin yana shigan mata takan ji shi a makogoro takan ji shi a hanci yaya matsayin azuminsa lallai ƙora baya kare azumi amma dai ana son mutum ya nisance shi idan ya zama aikin gawayin zai iya yiwa ki bari sai da daddare an sha ruwa to ki. idan ya zama ba za ki iya yin aikin gawayin da daddare ba dole sai da rana ana azumi kuma ba ki da wata sana'a sai ita to ki samo kananan yara su yi miki aikin waɗanda ba sa azumi idan ya zama babu kananan yara kuma ba yanda za ki sai dai ke ɗin kin yi azumin kuma kin yi aikin gawayin to ki kira da azumin ki haka a matsayin lalura azumin ki bai karye ba amma akwai yadda za ki kauce ma hakan to ki kauce shi ya fi alkhairi Allah ya dace tambaya na ƙarshe ya ce yana da lalura wanda ba kowa ne zai iya aurensa ba wannan ya sa ‘yan kowansa su nema mushi matar da zai aura sai aka samo mushi bazawara amma sai ya zama bazawarar da aka samo mushi ta yadda za ta iya zama da shi da lalurarsa amma kuma ba ta da ilimin addini amma kuma ba ta da ilimin addini to sai yake cewa wace shawara za a bashi to shawarar da za a baka shine akwai bambanci tsakanin mai ilimin addini da kuma mai addini addini daban ilimin addini daban abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu auri masu addini amma Allah bai daura mana auren masu ilimin addini ba da yawan maza ba su gane wannan ba mata ma ba su gane wannan ba in aka ce ne mai addini ne ba dole su ya zama malami ba kakan iya samun bakanike kafinta tela tamboko basara ke gwamna mai addini amma bai da ilimin addini da haka ba sharaɗi ba ne sai mai ilimin addini za ka aura abinda ake bukata mai addini muna rukun Allah ta'ala ya dace da mu abu na gaba godiya ce ta musamman ga Allah nan ga hukumar gidan ruwa da suka ba da ruwa lokaci bayan lokaci Allah ya fasa musu da alkhairi Allah ya fasa daure a haka sai kuma kamfanin basaku su ma a cikin watan ramadana suna raba ruwa gurare daban-daban ko yau sun kawo shi unguwan nan Allah ya fasa musu da alkhairi Allah ya kara ma wannan kamfani alkhairi da albarka da karshe mun samu bakuncin manya-manyan baki wa ala rasim akwai babban malami na wanda na yi karatun addini mai zurfi a gurin shi a gurin shi ne karatun ishmawi karshe a gurin shi na yi iziya daga farko har karshe a gurin shi na fara risala amma ban kare ba kuma shi ne karantar da ni littafin ihya sunna sun zo tawaga guda daga masallacinmu na dandali shine babban limamin masallacin dandali malam muhammad atik tare da kwamitin masallacin sun kawo mana ziyara muna musu lale marhabin kuma muna musu fatan alkhairi muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wa ala mu shi babban malamin mu kuma limamin mu sannan babban na'ibi a babban masallacin juma'a mu na margaya Alhaji Haruna Danja muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sa aljanna ce mu ko musu da aka yau karatun yau ku yi haƙuri tun da malam na zaune in kun ji na samu rikicewa to haiba ce ta malami na da ke tare da ni idan kuma na dace to taufiki ne daga wurin Allah Allah nake roƙon ya dace da mu ana ramma mun kwana aya ta sha uku yau za mu tashi aya ta sha mai Allah ya ce a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها غالبون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنزاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون waɗannan ayoyi masu albarka Allah madaukin sarki zai fasa kwai ne kuma zai tona asirin munafikai yanda suke zama da mu'minai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ila yawmina hada akwai waɗanda ake tare da su da sunan addini amma wallahi ba addinin bane a gaban su kuma suna ma addinin zagon kasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mu'amala da su kuma Allah ya tona musu asiri Allah ta'ala yake ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين الذين تولوا اليهود الذين غضب الذين غضب الله عليهم يا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكذا زوا باكا قالوا زوا المنافقين waɗanda suka kulla kawance da mutanen da Allah ta'ala ya fushi da su waɗanda Allah ya fushi da su su ne Yahudawa to su kuma munafikai a cikin musulmai suke don haka sai suna kulla alaka da ainihin munafikai suna taimaka musu suna agaza musu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hashri alam tara إلى الذين nafaqu alam tara إلى الذين nafaqu yaquluna li ikhwanihim كفروا من أهل الكتاب نعم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن أوتيتم لننصرنكم والله يجعل إنهم لكاذبون الله تعالى يجي ألم تر إلى الذين نافقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ka yi kallo ba baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka yi munafinci يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب suna ce ma ƴan uwansu da suka yi kafirci cikin ahalin kitabi yahudi kenan la in idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da ku daga garin Madina ko idan musulunci da musulmai suka fitar da ku daga garin Madina la Janna ma'akum wallahi hadda rantsuwa da alamul kasmi da tauhidi suka yi rantsuwa da Allah kuma suka tabbatar ma'arna cewa in an kore su daga Madina su ma za su fita tare da su wala nuqi'u fikum ahadan abadan kuma za mu wani biyayya ba dan ya ci mutuncin munafikai nan ba kuma da su ake sallah da su ake azumi da su ake komai na addini amma sai su rabe su haɗa kai da kafirai cewa in an taba ku za a taɓa ku tare da mu ne kuma za mu kowa biyayya ba wajen ya taba ku wala in wa in kuma suka yi rantsuwa in aka yake su lanan ku wallahi za su taimaki munafikai wato za su taimaki yahudawa Allah ya ce wallahu ya yashhadu innahum lakadibun Allah yana da tabbacin su munafiku wato makaryata ne Allah yana ba da shaida munafikai makaryata ne to anan ma sai Allah yake ce alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alaihim shin baka gani ba zuwa ga mutanen da suka jibinci al'amarin wanda wato mutanen da Allah ya fishi da su ma hum minkum su munafukai ba a cikin ku suke ba ku sahabban annabi kun kuma musulmai wala minhum kuma su ba a cikin yahudawa suke ba da ka shi munafiki jemage ne yana tsakanin mai da mai da tsuntsu da mai da ƙananan dabba da ke ƙafa shi ba tsuntsu na can sama mai fiffike mai yawo ba kuma shi ba kaza da take yawo a ƙafa ba to haka munafiki yake shi ba musulmi ba original kuma shi ba kafiri original ba da haka na baina zalika mudabzabina baina zalika la ilaha wala ilaha ce ومن zabzabi الله bai تجد له سبيلا الله تعالى mu مذبذبين بين ذلك سنة كيف مو بين ذلك فكان wa لا إله su ولا إله cikin سباسة كم مؤمنين كم سباسة كم يهوداوا to shine Allah ya ma hum minkum su kai ba a cikin ku suke ba ku musulmi ai laifar munafiquna fil haqiqati min ahli dinikum munafiqai ba addinin ku ba ayyuhal mu'minuna ya ku mu'mine wala hum aidan ala millati yahudi kuma su ba sa cikin tafarkin yahudawa ina fata an gane wa yahlifuna ala kuma kullum suna yin rantsuwa akan ƙarya wa ya da suna sanar da haka wannan aya raddi ne ga 'yan shi'a da suke cewa ai sabon annabi sallallahu alaihi sallam a cikinsu akwai munafikai la munafiki ba sabon annabi bane ba ma musulmi bane ko da ko an gaishe cikin wa ko da an gaishe a cikin musulmai da ka kada wannan shi'a ya rudan da kai ya ce to ai akwai munafikai cikin sahabbai waɗanda suke kaza suke kaza la ya sa kura ce da fatar ne akuya ina fata an gane sai Allah ya ce mahum minkum su ba a cikin ku suke ba wala minhum kuma ba a cikin yahudawa suke ba domin addinin ya bambanta Allah ta'ala ya ba mu labarin munafiki a cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir hmm. wa ma hum mu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله تعالى يقول ومن الناس cikin mutane man Kulu, amanna billahi akon da abaki zai ce ya imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma ya imani ranar tashi da sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina su ba mu'minai bane yukhadi'una Allah suna fa'intar Allah wal ladina amanu wa ladina suka imani amma ya kuma da nuna illa a kufawun amma basa sa kowa sai tsawunan kowa ya shuru da musulmi ba fi ƙulubi yin marabun a cikin zuciyarsa akwai cuta ba za da hun Allah mara ba sai ya kara musu cuta walau mu azabun alimun bi kanu ya boda suna da azaba mai raɗaɗi sakamakon ƙaryar da suke daga yana da cikin ɗabi'un munafukai abubuwa kamar haka na farko cutar zuci. na biyu rantsuwar ƙarya na uku makaryata ne na hudu ha'inci Allah ka raba mu da munafinci to wannan aya tana da abin da ake ce mishi sababul nuzul babban sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhulu alaikum rajulun yanzuru bi ayni shaytani manzala ya ce wani mutum zai shigo muku yana kallo da idan shaytan au bi ainihin shaytani ko kuma yana kallo da idanuwa guda biyu duka idanuwan shi na shaytan ne qala sai rawin hadisi yace fa da qala rajul sai ga wani mutum ya shigo cikin sahabbai azraqu mai ainihin gurin ido fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi alama tasubbuni au tashtumuni maza Allah yace ne maka kake zagina me na yi maka kake aibanta ni Ƙala, sai wannan munafiki ya ce, Faja ya sai ramin hadisi ya ce, Faja ala ya haliku, wannan munafikin sai ya dinge rantsuwa, wallahi mu ba ma zagin wallahi mu muna tare. Fanazalat habihi al-aya allati fil mujadala. Sai wannan aya take cikin sotul mujadala ta sauka, Allah ya ce wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamuna suna yin rantsuwa kan ƙarya kuma sun san ƙarya suke. a ƙarƙashin wannan ayar kamar yadda hadisi ya tabbata cin alamomin munafiki guda uku akwai ƙarya kuma a yau mutane sun raina ƙarya shi sa duk wanda ba ka tsammanin ya maka ƙarya yi maka zai manyan mutane da suka kai matsayin shugabanni suna yin ƙarya musamman 'yan siyasa har an wayi gari in ɗan siyasa ya magana sai a ce magana ce ta 'yan siyasa wani ya nufi da magana ɗan siyasa ƙarya to yau an lalace har masu addini har malami mai wa'azi zai iya yin ƙarya to wanda lalacewa ta kai lalacewa ana iya samun sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da laifuka, mabambanta ƙanana-ƙanana, amma zan ba ku albishir cewa sahabban annabi kakkaf ba makareci ko mutum ɗaya. sahabban annabi guda ɗaya makareci babu kwata-kwata duka sahabban annabi masu gaskiya ne annabawan Allah dukkansu masu gaskiya ne don haka siffar gaskiya siffa ce mai tsada ka yi iya iyawanka ka siffanta da ita zala sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati wa la yazalu rajul yasbiqu wa yataharra as hatta yuktaba inda Allah siddiqa annabi yace alaikum bisidiki ku dinga yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirr domin gaskiya tana sa ka zama mai biyayya ga Allah mai tsoron Allah mutum nagari wa innal birra yahdi ila aljanna shi kuma da'a da natsuwa da addini yana kai mutum aljanna wala yazalu rajul yasduq annabi yace mutum ba zai gushe yana yin gaskiya ba wa yataharra sidqa yana bibiyar gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har a rubuta shi a gurin Allah mai gaskiya kamar yadda annabi ya ce ku daina yin ƙarya ƙarya tana mai da mutum ya zama faji fajirci yana sa mutum ya shiga wuta mutum ba zai gushe yana yin ƙarya ba har a rubuta shi cikin makaryata ina nasiha ga kaina ina ga nasiha da duk wanda ya ji karatun nan musamman ku da kuke gabana ku zama masu gaskiya Allah ta'ala ya yi umarni da mu ji tsoron Allah mu zama cikin masu gaskiya ya ayyuhal amanu taqullaha wa kunu ma'as-sabiqin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as-sabiqin ku zama masu gaskiya idan ku ce gaskiya ya ku yan kar ku taɓa gaskiya a magana a sana'a ka zama ne gaskiya ya ku ita Allah wa kunu ma as kar yadda a baka kanci. abin mutum bai lalace baka ce ya lalace Allah wa kunu ma as ƙarya da cin amana bai kawo arziki wallahi ya ku tela teloli ku ji tsoron Allah kar a ba ku yadin mutane ku rage yadin. ko ku ɓatar da yadin, ku ce an Ita Allah wa kunu ma as ya ku malaman makaranta ku ji tsoron Allah ku zama masu gaskiya ya ku iyaye ku ji tsoron Allah ku zama masu gaskiya don ku koya ma yara ƙarya mahaifi yana cikin gida a yi sallama da shi sai ya ce ma yaro kaje je ka ce ba na nan Allah ya ce kar ka yi haka ittaqullaha wa kunu ma sadiqina ku ji tsoron Allah ku zama cikin masu gaskiya na ga babban jami'in yan sanda ya shigo kuma yan sanda ittaqullaha wa kunu ma sadiqina ku ji tsoron Allah ku zama cikin masu gaskiya wannan ita ce ka'ida yau ƙaryen nan ta riga ta zama ruwan dare daga duniya kuma al'amarin gaskiyar nan yanzu wane ne kake da aminci da shi ka kalli gabaninmu ka kalli zaɓaye da aka yi na ƙananan hukumomi kwanan nan yanzu don girman Allah abin da aka yi na zaɓen ƙananan hukumomi an yi gaskiya tsakani da Allah an yi gaskiya ko kuma yin kafa wannan kana faɗa da gwamnati to in haka ne a daina wa'azin kenan in me za a yi rashin gaskiya a ce kar a yi magana to mai amfanin wa'azi kenan in kai magana sai a ce ai gwamnatin da ta fi ta tafi mata ya yi rashin gaskiya to ba rashin gaskiya aka ture ta aka kawo ku ba haka ne ko ba haka ba ta haka mu zama masu gaskiya mu zama masu gaskiya kuma ƙarya ma kala kala ce akwai ƙarya mai dalili akwai ƙarya mana dalili ko rashin gaskiyar za ka yi akwai rashin gaskiyar da za a fahimta akwai rashin gaskiyar da za a yi ba za a fahimce ka ba a ce ana jefa ƙuri'a kun san da cewa an ci zaɓe in aka magana ku ce wasu sun taɓa yi a to wannan hujja a gaban Allah in wani ya rashin gaskiya kai sai ka rashin gaskiya cikin abin da muke faɗa yanzu yaran mu da suke tasowa me ka koya musu kenan nan gaba mutum zai abu yana ganin ba komai bane fa wallahi za ka zama mulkin kuma abin ya biyo ka ka dawo kuma kana da na sani kuma kana neman mutane ba su saurare ka to da haka yan siyasa ku zama masu gaskiya malaman addini ku zama masu gaskiya limaman juma'a ku zama masu gaskiya ƴan kasuwa ku zama masu gaskiya kar ku yi ha'inci kar ku ɓoye abu mai kyau ku bayyana mara kyau wato kar ku ɓoye mara kyau ku bayyana mai kyau kamar ne ƴan kasuwa suke za ka je ka sai buhun shinkafa idan ka sai buhun shinkafa in aka buɗe maka buhun shinkafa sai ganta tar tar tar tar amma idan ka juye sai ka zama da kyau a ƙasa za ka je ka sai muhun masara in ka bude ta ka zance fes in ka jure ta sai ka ga totuwa ta kai kiya hudu ko kiya biyar da datti da kakkabarta sannan da wahala ta ga a musulunci ko awo ka je yi kasuwa babu batun wai in sai ka sayar mun da buhun masara kiya arba'in kawai ɗauki buhu auna mun za ka yi mafi yawancin wanda ya sai buhun masara noman kiya nawa yake zuwa in ka auna tsakanin da Allah yana kai arba'in ittaqullah wa kunu ma as-sadiqin sai a rage maka tiya ɗaya tiya biyu sama da haka kafa da haka shi sa da ana ta neman kuɗi ba albarka mutum ya shekara arba'in yana sana'a bai da dubu arba'in ba da gaskiya yau ba ka da aminci da kowa bakanike ba ka da aminci da shi tela ba ka da aminci da shi kafinta ba ka da aminci da shi mai hakan kabari ba ka da aminci da shi ina ne end of the disclosure kabari ko mai hakan kabari ma ba ka da aminci da shi rijiya mai haka rijiya ba ka da aminci da shi akwai bawon Allah da muka sai haka mana rijiya da yana haƙa rijiyar bayan na dawo na je in dawo sai na ya kira mai kura da ya kira mai kura sai aka juya kuran ruwa a cikin rijiya ana juyewa sai ga na zo ina zuwa sai ta rijiyar da ake so a samu ruwa kuma da aka yi na ana zuba mata ruwa sai na yana dariya sai na ce mai yaron shi ya mu tsakani da Allah ya ce to in dai tsakani da Allah ne malam tun da ka gani za a ce maka an zuba ruwa ne a rijiyar nan don ta taushi kafa ta taushi a ji daɗin ne haƙawa amma haƙiƙani abin da ake in aka haƙa aka haƙa aka haƙa aka kai kaman gaba hudu ko biyar misali ba a samu ruwa ba sai a ɗebo kuran ruwa sai a juye a cikin rijiyar idan ka zo sai ka ji an jefa masa dutse sai ka ji tundum a sai aka jefa tundum ko sai al'umma mace wannan amma da ka gani sai a ce a ah, ai an zuba ruwan ne da sunan ne ƙasa ta yi laushi shi sa sai mu ce shekara arba'in yana a tsari gidan ruwan gidan shi ma ya gagare shi Allah ka tsare muka kare mu to Allah ka ba mu dacewa to akwai kamar yadda na ambata malamin mu ya kawo mana ziyara na so a ce ya kai ƙarshen tafsirin nan kuma ya sa mana albarka kuma gashi a rubuto mana yana da uzuri to gaskiya zai yi kuɗe in ba malam dama ya ko kalma ɗaya ne faɗa a haife ka yi malam sai eh, ƙwarar gaskiya ji cikin karatu ne ana ramma ba malam guri ya zauna ko da minti talatin ne ya san cewa na ba eh, a Allah bismillah kar maka Allah ya eh, ƙwarar su mu wannan ai girmama mu aka yi malamin ka ziyarce ka gurin karatu to ai malam ya girmama mu da aka masu sauraron mu da waɗanda suka zo sai mana hakuri ko da na minti biyu ne malam zai sanya mana albarka sannan mu karasa insha Allah wale tafaddal mashkuran ma'jura Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Gaskiya ma tsakani da Allah ƙaramin iri mai kada manyan shanu, an ce ƙaramin kafa da babbar taku. Tsakani da Allah ana jin karatu kuma mutane na yabon abubuwa da ake. Muna faɗa Allah ya sa a tsore kuma a ci gaba da haka. tsani da Allah eh, karatu na da tijar ta za ke a shekaru irin naki to karatun na manya ke kuma tsakani da Allah gaskiya ana tiɗe ta irin yadda ya kamata domin kun ga a karatu limaman ba bai basu ba bai makabarta ma bai bata kowa tsakani da Allah in dai ana maganar gaskiya za ka ga an je gasan karatun alkur'ani duk waɗanda suka san karatu sun gane ga wanda ya nare amma wajen bayarwa sai ka ga wancan to inda ai a wurin karatun ko inda a wurin qur'ani ba ai gaskiya ba ai na za ai gaskiya ai na ake nema a samu gaskiya ba wurin musulmi ba malam tsakani ga Allah ba zan baka lokaci ba na ji daɗi kan zo in tsaya waje haka yan mintoci in wuce amma wannan ziyara ne na musamman na kawo ma malam muna fata Allah ya ƙara ɗaukaka da haske ya sama karatu albarka mu kuma da muka ji Allah ya ba mu ikon abin da muka saurara Allah ya albarka Allah ya rufa asiri jazakumullahu khairan muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga malamin kuma limamin mu Allah ya saka mu shi alkhairi da wanda shi akwai malama sabo akwai alhaji nura eh, kubau akwai alhaji aminu zakari waɗanda suke duka su da kawo mala aminu sabo abuwa <laughs> so shatiman ma da muna godiya Allah ya saka da alkhari shi kuma da Allah mai da shi gidan shi lafiya so kamar yadda muke bayani a game da gaskiya kuma yanzu ma da kuma amfanin zuwa manya guri ko yanzu ma da ya tsara haskaka wani abu daidai da musabakar alkur'ani za a yi idan rashin gaskiya ya shiga har cikin harkar musabaka sai kaga ana da interest wani ake so yi na ɗaya to al'umma kuma za ta gyaru in dai malaman addini makaranta alqur'ani alarmomi su ma za su zama suna da rashin gaskiya wannan bala'i ya kai bala'i to a nan wannan aya Allah ta'ala ya nuna mana cikin ɗabi'un munafikai akwai ƙarya to da haka karka zama mai ƙarya a sana'arka a neman aurenka a rike aurenka a naka ka kwatanta gaskiya ana yin ƙarya a magana ana yin ƙarya a sutura wai ba wuce yana cewa duk wacce ba ta da gashin wanci Ana ce kisan wance ba ko yau an waye gari mutane suna ƙarya a komai a komai mutum ya kwana da yunwa ya yi da yunwa amma zai iya samun kuɗi ya sa data shi dai a zai shi online kar a ce an kwana biyu ba a gan shi online ba wani wace irin rayuwa ce ta kariya da muka ɗauka ma kanmu Allah ka sauke shi ne Allah ta'ala ya ce wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun munafiqai suna yin rantsuwa akan ƙarya kuma sun san ƙarya suke Allah ka tsare to wani tarihi Allah ya rantsu da ramma a'adda Allah lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin ɗabi'ar munafikai sai ya ba mu labarin makomarsu Allah ya ce a ajjallahu lahum azaban shadida Allah ta'ala ya musu tanadin azaba mai tsanani ai hayya Allah li ulaika azaban shadida Allah ta'ala yayi ma munafikai wata irin tanadin azaba wacce take mai tsanani kamar yadda Allah ta'ala yake innal munafiqina إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله تعالى إن المنافقين للي منافقين في الدرك الأسفل من النار كنا شنكر فشن كسر متع ولن تجد لهم نصيرا ما تولد ذي بكيسو الله تصلي من المنافقين الله تعالى يتشي أعد الله لهم عذابا شديدا ألا يا كان دمك عذابا لبنني إنهم ساء ما كانوا يعملون حقيقة أبن دسكي أيكتا وياموننا أيكتا عد الله لهم عذابا شديدا ألا يمس كان دم عذابا لبنني لأنهم عملوا أعمالا سيئة domin sun yi aiki aiki mai muni hatta fara daidanan lau wa taba'an wa jibilla har wannan mummunan aikin ya zama musu daidana gurin dandamar gurin wasa ya zama musu jiki ya zama musu ɗabi'a inna musa a mata ne a mazu sai Allah ya ci gaba da faɗan sifofin munafukai اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين kamar yadda bayani ya gabata a baya cikin na kai akwai rantsuwa ta ƙarya ko kuma su yi ƙarya su yi rantsuwa da sunan wannan rantsuwar ta kare su a aymanahum Allah yake sun rike rantsuwan su junnatan a matsayin garkuwa wa saddu an sabilillah ya tare mutane daga bin gane tafarkin Allah ay ja'ala almunafiquna halifahum alkadhiba lilmu'minina wiqayatan lahum min kashfi amrihim munafikai sun sanya rantsuwarsu ta ƙarya da suke mummunai ya zama kariya wajen kar a gane asirinsu Za ka idan su gurin mummunai sai su rantse musu wallahi muna tare da ku idan suka yi rantsuwa sai ka ɗauka ne ai mai gaskiya ne su ma su rufa ma kansu asiri da rantsuwa za ka sai malamai suke cewa rantsuwa alama ce ta munafinci kuma ya tabbata cikin hadisi ingantacce mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayatul munafiq fala ɗaya wato abubuwa guda uku alama ce ta munafiki idan haddasa kazaba in zai magana zai yi ƙarya jama'a mu daina ƙarya wa idza wa'ada wa idza wa'ada akhlafa idan yi alkawari ya saba wa idza tumina khana in kuma aka bashi amana ya khani to cikin alamomin munafikai akwai rantsuwa da rantsuwan nan ta zama mana jiki a yau ‘yan siyasa rantsuwa malamai rantsuwa jahilai rantsuwa maza rantsuwa mata rantsuwa ƙananan yara rantsuwa ita rantsuwa kala uku ce akwai rantsuwar da ake ce mata alyaminun lagu akwai al-yaminul ghamus akwai al-yamin ko al duk malamai suna kira waɗannan akwai rantsuwar da Allah zai kama mutum akwai rantsuwar da Allah zai kama ka sai kayi kafara akwai wanda bayan kayi kafara sai ka tuba Allah ta'ala ya gaya mana rantsuwar da ba zai kama mu da wanda zai kama mu akwai a cikin suratul baqara ana rama je ka baqara la yu'amilukum Allahu bil-lagwi بأيمانكم ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو نسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون في سورة البقرة الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah bai kama ku daga allahu fil aiman ya tsashiyar rantsuwa ita ce rantsuwar da za ka yi baka shirya yi mata ba ce ina kwana ce wallahi lafiya kuma ka kwana tana ciwon kai ina gajiya wallahi ba gajiya kuma tubu tsaki yaya garin wallahi lafiya kun baka da kokon to na lafiya da baka da kokon to irin waɗannan rantsarar san Allah bai kama ka da su walaki wa aqidukum bima kasabat qulubukum al-imam shafi'i sai ce walaki wa aqidukum bima kasabat qulubukum wannan ita ce wato eh, yaminul ramu. rantsuwar da kai ka san ba haka bane ka rantse da Allah a ce wannan gilashin nawaye ce na wani naka ne ce wallahi naka ne kuma kai ka san ba naka bane to ita wannan rantsuwar da mutum take a wuta ko a kira ka kotu ka yi shaida ƙarya a ce wannan mutumin ya mutu yana da gida ya bai wa makwabcin shi aro sai mai wanda aka ba shi aro sai ya ce wallahi siyaye waye shaidanka ya ce abokina sai a ɗauko ka ce wannan gidan aro yake yi ko sai ce wani irin aro kuma siyaye ni ma na kawo mai kudin dandande mutum ya mutu baya magana mutum ya yi ƙarya a ce za ka yi rasuwa sai shi a haba wallahi kuwa inna lillahi wa inna ilaihi Wani ita ce algamu turba da mutum take yi a wuta to yaminul gamu ita ce ta zuwa cikin sotul bakar akwai kuma yamin al-munaqida misali yanzu baka yi niyyar yin wani abu ba a ce kai akwai da yace wallahi ba zai ƙara zaɓe ba akwai su ko ba a ba shugabanni ba talakawa aya cikin talakawa akwai da suke cewa mu ba za mu ƙara zaɓe ba faɗi ko to kuma shi ke nan sai kuma zaɓe ya zo sai a ce to ga dubu ɗari kuma ya ce wannan ba zai ƙara zaɓe ba a ɗabi'ar mutane mu za su karɓa ko ba su karɓa ba to yanzu ya za ka yi to sai Allah ta'ala ya ce in kai rantsuwa irin wannan za ka yi kafara walaki wa asidukum bima aqattumul ayman ita ce cikin suratul maida sai Allah ya ce fa kafaratu it'amu ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahikum aw kisatuhum aw tahrir raqaba in kai wannan ranko ka saba mata to za ka yi kafara azumi wato za ka ciyar da miskini guda goma ko kai miskini goma tufafi ko kai yan tabawa idan ba za ka yi wannan ba sai Allah ya ce kai azumi guda uku bayanin rantsuwa magana ce mai zaman kanta wanda yake so ya samu cikakken bayani game da rantsarar sai ka nemi tafsirin da muka yi ma mata cikin ma ma'ida ina ganin shi za a sa yau ma a gidan rediyo karfe takwas na dare yau da gobe jiya mun fara magana akan hukunce hukuncen rantsuwa yau ma mun yi da haka za ka samu cikakken bayani shafi kama da rantsuwa da wacce Allah yake kamawa da rikita-rikitanta duka bakin gwagwarin abin da Allah ya fahimtar da ni na yi bayani. To anan ina so in kawo muku ƙarshen ayar sai Allah yake wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwa cikin abin da ke so in yi nasiha akai shine akwai rantsar tsaya kama kananan yara kun ga ku iyaye ne mafi yawancin ku maza ba ku zama da yara babu wanda ya san yara hakika kamar uwaye mata da mu malaman makaranta mu da muke karantar da yara mun san yara yara suna yawan rantsuwa in yi lake wallahi aike na kai wallahi wallahi wallahi Allah ya ce wahfazu aimanaku ku kiyaye rantsuwa rantsuwa bai da amfani yawan rantsuwa musamman akan ƙarya ɗabi'a ce ta munafikai sai Allah ya ce ittakhadhu aymanahum sun rike rantsaran tsansu junnatan a matsayin mai garkuwa fasaddu an sabilillah sai suka tare suka hana fahimci addinin Allah falahum azabun muhin suna da azaba ta wulakanci Allah ta tsare mu daga wulakanci duniya da lahira me Allah ya faɗa a gaba lan tughniya anhum amwa أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا صومنا منافقين تصلي لن تغني عنهم أموالهم دوكي سبغات متأفاني بقى ولا أولادهم من الله شيئا كأنهم بذات متأفاني بل قومي domin yaya da dukiya tana sa mutum ya yi kuri ya yi kasaita a lan tuguni anil munafiki na bi yin waje min a amwaluhum su munafikai dukiyarsu ba za ta yi musu amfani ba da kowace fuska cikin fuskoki ya fita dubiya min la. wai su fashi kansu daga azabar Allah wala auladuhum kuma 'ya'ya ba za su yi musu amfani ba fa yunqizuhum minhu su fito da su daga wuta wallahi anan duniya ne dukiya take aiki a nan duniya ne ‘ya'ya suke aiki a dukiya da ƴaƴa ba su amfani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yau ma da yin ba'u ma yau ma da yin ba'u ma wala bayu illa man atallaha bi qalbin sayyid Allah ta'ala yace yau ma da yin ba'u ma wala bayu ranar tashin alkiyama ƴaƴa ba su amfani dukiya ba za ta yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah da kyakkyawan zuciya wanda ya je ma Allah da kyakkyawan zuciya shine za ta yi mishi amfani da haka idan kana da dukiya kai amfani da dukiyar wajen kare kanka daga shiga wuta amma tara dukiya kadai ba zai maka amfani ba yawan yaya ba za su yi maka amfani komai ba sai ka ba su tarbiyya tarbiyya ta addini sannan suka yi maka biyayya kuka haɗu da kai da 'ya'yanka kuka gina addini bayan mutuwa ka 'ya'yanka suka yi maka addu'a to wannan za su yi maka amfani amma mujarradin haihuwar 'ya'ya ka watsar da su a kan titi mujarradin tara dukiya kana da gida a Fatakot a Lagos a Abuja kana da kamfanoni kana da gona hekta ba tun na banza ne dukiyarka ita ce wadda ka taimaki addini da ita Ya'yanka su ne waɗanda ka ba su tarbiyya irin ta addini kana da rai su yi maka addu'a bayan ka mutu sun maka addu'a amma in ba a samu wannan ba wallahi an yi asara Allah ta'ala yake lan hannu anhum amwaluhum dukiyarsu ba za ta yi musu amfani ba wala auladuhum yayansu ba za su yi musu amfani ba min Allah a wurin Allah da dai أولئك أصحاب النار waɗancan su ne ‘yan wuta Allah ta tsare, ƙunfiya kwali nuna in sun shiga ba za su fita ba. Kamar yadda gaya muku malamin mu a shaka wa bakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mai. Duk lokacin da ya karanta kula ita a ya yake fassarawa waɗancan ‘yan wuta ne. Ka saba duk inda ya take karka kawo ta kusa da kanka, ko a magana, karka ce waɗannan ‘yan wuta ne, ma'ana kana zo da ‘yan wuta ke. A sai ka ce waɗancan ‘yan wuta ne, amma idan aljanna ne fa sai ka ce waɗannan a ashabul janna sai ka ce waɗannan yan aljanna ne ƙarƙashin wannan za mu koyi abubuwa da yawa akwai abubuwa da za ka yi karkai a duniyar matasa a yau sai ka ga yaro akan abin da bai kai ya ka ba sai ce wallahi tallahi in ba haka ba Allah ya ƙona shi subhanallah kai ka san konar Allah ko ka san konar Allah ko ko kuma in ba haka ba Allah ya tsine mai ko ka ji wani ya ce in ba haka ba zina aka yi aka haifai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matasa me ke damun kun me ke damun kun muna karkatar da maganar da matasa saboda dalili biyu na farko ku ne mafi yawanci a gabana na biyu kuma wannan matsalar an fi samu a wurin yan ɗan shekara sassin ai ba ya ce Allah ya tsine mai ba ya ce zina aka yi aka haife shi ba akwai kalmomin da mai hankali yana mai son su ina fata an gane to duk abu na tsiya karka kusanto da shi kusa da kai ka nisan tashi da kanka ulaika ashabun nar wadancan yan wuta ne kun fiha khaliduna in sun shiga ba za su fita ba ai ulaika ahalun nari wadancan yan wuta ne na hum laha mulazimuna za su lizince wuta wa ke suna a ciki za su makale wa min ala juna, in sun shiga ba za su fita ba Allah ya tsare yaushe ne za a kai su ta alaran ma yawma yab'aduhum Allahu jami'an fa yahibuna lahu kama yahibuna lahum wa yahsabuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibun Allah ta'ala ya tabbatar mana da munafikai yan wuta ne sai ya ga mana ran da za a kona su yau mai ba kohumullahu jami'an ranar da Allah zai tashe su gaba ɗaya min kuburihim ahya'a daga kabarukan suna raye fa yamlikuna lillahi kadiban sai su danga rantsi ma Allah rantsuwar ƙarya annahum mu'minuna wasu mu'mine ne kaji fa kaurin ido wa'adin duniya sun ce ma mu'mine su mu'mine ne wai an tashi a kiyama ma Allah za su gani su ce mai wasu mu'mine ne kafin idan mutum ya saba da ƙarya ko a gaban kowa ba yi zai ya aka yi ne don agaji ko? kudin da lura da yin agaji in sun yi mintoci a canza su Allah ya bashi da ce Allah ala ya ce yau mai ba su humullahu jami'a ranar da Allah zai tayar da su gaba ɗaya fa ya halifuna lahu su dinga rantse ma Allah kama ya halifuna lakum kamar yadda suke rantsai muku wa ya sabu na annau ma'ala shekin suna zaton wannan ranko zata yi musu amfani ala ku saurara innau mummul kazi buna lalle su makaryata sai Allah ya ce yau mai ba su mullahu jami'an ranar da Allah zai gayar da su gaba ɗaya kulafikan munafiki na waɗancan munafikan min ƙuburihim daga kabarukan su a ɗaya an rayayyu fa yamliku na lillahi kaziban sai su dangaran sai ma Allah ran karya. annahum mu'minuna wai su mu'minai ne muhtaduna shiryayyu kama yamlikuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwa a nan duniya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai fi duniya kadiban a duniya suna muku karya wa yahsabuna annahum ala shay'in wa yahsabuna annahum ala shay'in suna zaton su suna kan wani abu wanda zai musu amfani gani suke rantsuwar da suka yi a lahira za ta yi musu amfani kamar yadda suka yi rantsuwa a nan duniya ta yi musu amfani ba a yaƙe su ba ala Allah ya ce ku saurara innahumul kadibuna lalle su munafikai su ne makaryata original makaryata ala innal na humul kadibuna haqqan ku saurara lalle munafikai makaryata ne na gaskiya faqad balagu fil kadhibi haddan lam yablughu ghayruhum Munafakai sun kai matsayi a ƙarya matsayin da wansu waninsu bai kai irin wannan matsayin ba Allah ta tsare mu daga yin ƙarya sai Allah ta'ala ya gaya mana me ya faru da su da shaidan استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نعم أولئك إذن الشيطان ألا إن إذن الشيطان هم الخاسرون الله تعالى كفرهم الله تعالى يتي استعرض عليهم الشيطان شيطان a غلبة أكنسو wato idan mutum ya kore a munafinci ko sai shaidan ya yi galaba a kan shi ba kuma munafinci kadai ke sa shaitan ya cika da yaki ba wallahi laifi umuma idan kana yawan laifi ko to shaidan yana karewa da kai ya tabbata cikin hadisin da Abu Darda ya rawaito yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min salasatin fi qaryatin wala ba a taba samun waɗansu mutane guda uku ba suna birni ko a ƙauye la tuqam fihi musfara ba a sai da sallah a wannan gari illa illa qad istahwaza alaihim shaytan sai shaytan ya cika naba akan su fa'alaika bin jama'a annabi ya ce masu habbansa ku rike jama'a fa inna ma ya akulu zibul qasiya domin ita kura tana cin akwai da ta koma gefe ya kuma tafa tsakani da Allah muna cikin wata rayuwa mai hatsari akwai matasan da ba sa sallah kwata-kwata wasu suna yi amma ba sa jami manzo Allah ya ce duk mutanen da ba sa sallar jami shedan zai ci galaba a kansu duk ko wanda shedan ya ci galaba a kan shi هو اللي ليه في زي ايه زي ايه صناعه زي ايه شعيشه زي في ايه عيش زي ايه فاتع زي ايه يودره قوه ايانا استحوذ عليهم الشيطان شيطان يتقلب عقبه فماريوه استحوذ عليهم الشيطان مات استحوذ عليهم الشيطان كذا ما تمات تنازلنا كذا شو قبالنا تعدل ka ga matashi baya sallah ya'ya sun rena iyaye to istahwaza alaihim shaytan shaytan ya ci galaba a kansu fa ansahu zikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah ma'ana illa ta farko da shaytan zai maka idan ya ci galaba a kanka zai raba ka da ambatan Allah abu na farko da zai raba ka da shi shine alqur'ani ka kalli mutane alaƙa su alqur'ani a yau cikin musulmi ba akwai da ma ba wai ya tarda alqur'ani ba kwafin qur'ani bai da shi da za a rufe masallacin nan a ce duk wanda bai da qur'ani a nan zai kwana wala mu za su kwana nan suna da yawa shirin ya ci galaba a kan a ce duk wanda bai zuwa koyon qur'ani a nan zai kwana wannan za su kwana suna da yawa kuma baka a shuuru bin ba baka jin tawaya baka jin nakasa baka jin ka samu matsala ina fata kun gane wannan da kyau jama'a musulmi to sai Allah ya ce istahawara alaihim ta. shedan ya tarfara a kansu fa'arfaru zikirar sai ya mantar da su ambatan Allah sai Allah ya ce ula'ika hizbu shaitan waɗancan sune rundunar shaitan mataimakan shaitan ƴan ƙungiyar shaitan ala Allah ya ce ku saurara inna hizba shaitani humul khasirun lalle rundunar shaitan sune ne ƴan asara ala ku saurara inna atba'a shaytan lalle mabiya shaytan wa ansarahu da masu taimakon shaytan wa jundahu da rundunar shaytan humul harikuna halakakuni alladina qatilu dinahu sune suke asara addinin su wa duniyahu suke asara duniyan su wa anfusahum suke asara kawunan su wa ahlihim kuma suke asarar iyalansu shi da asara ce take wannan kai asarar karan kanka kai asarar iyalinka kai asarar addininka kai asarar duniyarka kuma ka kalli matasan da ba su da addini mai suka samu ya yi asarar kan abin da ya kamata ya mora ma na rayuwar shi bai mora ba ya asara addinin shi amma bai cikin musulunci amma bai da musulunci ya asara duniya duniyar ma bai samu ta yanzu ina dadi a duniya da mai shaye-shaye ina ce. yaro ka ganshi ya haukace ka ganshi da kai kamar mahaukaci iyalan shi ma ya a ka ga yaro yana kwana a bola yana kwana a tasha yana kwana a gada domin a istahwaba mu shaytan shi ɗan in ya tika da yaki ko wallahi ta tsam makilin yake maka yake ta tsam makilin in ana tatsan shi ya ke rabu da shi sai ya kare in ya kare ana kyale shi me ake mai bare shi ake yi in an ka bare me ake yi sai an tatse shi duka wallahi nan shedan yake maka sai ya raba ka da mamora gaba ɗaya ba addini ba duniya ba layira ba kanka ba ƴan uwa ka je ne da ka zama ‘yan’uwa uwan mu a kudu a wulaƙanci a ƙasance Allah ta tsare waɗannan ayoyi suna tsoratar da mu biyan ma shaidan da munafinci da kuma rundunar shi muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya gafarta mana ya yafe mana ya sa duka biyan aljanna ne abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya mantar da shi a cikin zukata muna fara insha Allah gobe za mu gaba wannan sura idan Allah ya taimake mu za mu yi sura uku a ramadana Aiko ko ci riba wani a cikin hikimar da isa nake son kananan tsoroni. a fara da kai a ƙari da kai ko ba komai a ce mun sauke mujalladi guda ai an samu abin da ake so muna fatan Allah ya taimake mu yadda muka yi suratul hadidi muka kare lafiya muka yi mujadala muka kare ko kuma za mu kare lafiya Allah nuna mana mu yi suratul hashri mun kare ta lafiya Aiko da mun samu guduri mai yawa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta gafarta mana kamar da shi a cikin zukata wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh